kallo hoton nan mun zane zai fafata da autan na aisha autan na aisha dai gashi ya shigo jihar kano a wannan rana ta ladi 11 ga watan wato takwas shekara ta 2024 to ga watan na aisha ya shigo jihar kano domin fafata dambe a wadon aisha da shi da autan dan bunza autan dan bunza da shi da autan na haisha a wannan dambe auta sai gayya auta sai karo da bataliya auta za kasa daga hannun ka auta autan na aisha ne zai fafata da autan dan bunza gashi nan a wannan dambe a gidan damben jihar kano na aisha mai dambe autan na aisha ya daga hannu yana gaida masoya autan na aisha autan dan bunza autan dan bunza autan na aisha daga bangaren gurmada autan dan bunza daga bangaren arewa ga damban nan dai za a taka autan na aisha autan autan dan bunza autan na aisha autan dan bunza yana aunawa yana dubawa autan dan bunza autan na aisha autan dan bunza autan dan bunza autan dan bunza autan na aisha autan dan bunza autan dan bunza autan na aisha autan na shi yake sanye da jar hula ta saƙi a yayin da autan ɗan za yake aunawa autan ɗan bunza autan ɗan bunza autan ɗan bunza autan ɗan bunza autan ɗan bunza ya rataye wato autan na aisha ya rike autan na aisha autan na aisha ya rike autan dan bunza duka auta auta ne autan dan bunza autan dan bunza autan dan bunza autan dan bunza autan na aisha autan dan bunza autan na aisha أتن من ذا أتن ناشا أتن ناشا يا دود جامع الدنبي أتن ناشا أتن ناشا أتن أو من ذا أتن ناشا da damban nan dai wayo da wayo ne suka hada wannan dambe a ta nan munza a ta ya yi masa haƙarƙari haƙarƙari mai kyau haƙarƙari mai kyau a ta nan munza a ta nan munza nan ba a dan munza a dan munza a dan munza a dan munza a dan munza a dan munza autan na aisha daga bangaren gurmada autan na munza daga bangaren jamus don ba mai kyau ganin banan dai ganin banan dai don bin autan na aisha daga bangaren gurmada a jihar kano da autan na aisha daga bangaren gurmada autan na munza ya auna ya lasa autan na munza autan dan munza autan

ta nan mun za a ta mun za a na aisha a ta mun za a na aisha dambe mai kyau a ta na aisha mun ya kai mugun hari a ta mun

ya bi kyautar Aisha a ga bana mai kyau tsakanin adamu bahagon dage da bahagon ramadan adamu bahagon dage daga bangaren kudu bahagon dage shine wato adamu bahagon dage daga bangaren kudu shine mai saye da bulun wando inda bahagon ramadan sheki saye da bakin wando ina gaida masoya shi ma bahagon adamu bahagon dage bahagon ramadan yaro mai zafi a ah, bahagon ramadan bahagon ramadan a don bagon dage a da mu bagon dage daga bangaren kudu ba gwarmadan shi ne mai sanye da bakin wando daga bangaren jamus adamu bagon dage adamu bagon dage ba gwarmadan adamu bagon dage bahagon don ba mai kyau yaran na akwai zafin nama kamar yadda kuke kallo adamu bagon dage bagon ramadan adamu bagon dage adamu tsohon ɗan dambale da kamar yadda kuke gani adamu bagon dage adamu bagon dage bagon ramadan adamu bagon dage adamu bagon dage Adamu. Adamu bagon dage. yi a damu kai kai kare dake ramadan wannan tambar sai shi la ilaha sai mun wala hawla wala quwwata illa billah سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم That's it, I'm not the part of the alƙalin wasa ya raba turmin farko za a je a sha ruwa a dawo Rabana an dawo ba dage yana kai mummunan hari When they Eh, bahagon ya haya daga bangaren gurmada sai bahagon gambo daga bangaren kudu ya isa ba ta fitowa da wuri ba ta da Ya dambe da kudawa ya ce ya ga ba ku a kama shi dambe bahagon ya haya bahagon gambo bahagon ya haya bahagon ya haya bahagon gambo shi ke sai da jar hula wato hula ta saki a kansa don mai kyau bahagon ya haya duka yara ne masu zafi bahagon ya haya bahagon gambo bahagon ya haya bahagon ya haya ya rufe shi duka wallahi la la la la la la la la wallahi bagon yaya bagon yaya bagon yaya bagon gambo bagon yaya bagon gambo bagon yaya shine mai sai daga jerin wando na jeans goyi ha sun da tsayawa har a tashi bagobiri ya ce akwai mitin ba hagun ha wanda ya dambe inda bai biya sannan mai kewayawa ba to a dakin ɗin abin da sai a sake dawo da shi kaga a nan kafin ta huce ba ha amma an yi an nan ba ha da masu kalan gure baya ba hagun ya ha ba hagun gambo su ne suke masa an shirin lamar irin suwaye ba hagun gambo yau sai sa an yi ya rufe ya ya ya yi ya ya mutu ya dafa wallahi ya dafa wallahi ya dafa sannan ya dafa sannan ba haka gamba ya bashi da kafa da hannu ya rufe shi kafa da hannu wallahi sai da ya dafa